United States military forces captured Saddam Hussein alive. Cikakken sunansa shine Saddam Hussein Al-Tikrit. An haife shi a ranar 28 ga watan Afrilun shekarar 1937 ya kuma rasu a ranar 30 ga watan Disamba shekarar 2006. Saddam Hussein ya jagoranci kasar Iraki na tsawon shekaru 24 tun daga shekarar 1979 zuwa shekarar 2003 wanda ya sha fama da yaƙe-yaƙe da ƙasashen da ke makwabtaka da Iraki haɗi da Amurka da Birtaniya. A cikin bidiyon mu ne zan baku cikakken tarihin Saddam Hussein daga farkon rayuwarsa yadda ya mulki ƙasar iraki gwagwarmayar da ya sha kafin ya rasu da kuma ta yadda ya bar duniya sai dai kafin nan zan su masu kallo na taimaka sai mana subscribe idan kuna kallon mu daga youtube ne ko kuma ta ku kunna alamar ƙararrawa ta yadda zaran na saki sabon bidiyo za kasance mutum na farko da youtube za ta fara sanarwa ba tare na ja wani dogon lokaci ba mu je zuwa cikin bidiyon mu na yau. Manhajar Dan Shosop ita ta dauki nauyin kamun wannan bidiyon domin samun ingantacciyar data mai rahusa ko garzaya zuwa Play Store domin saukewa. An haifi Saddam Hussein a wani ɗan ƙaramin ƙauye da ake kira Al-Auja, wanda yake wani gari da ake kira Tikrit. Ya fito daga wata ƙabila da ake kira Al-Bunasir, ƙabila ce da ta yi hijira daga Yemen ta dawo Tikrit. Wannan yanki na su Saddam Hussein yana ɗaya daga cikin yankunan da ke da yawan matalauta a ƙasar Iraki, domin kuwa shi kanshi Saddam Hussein ya taso ne cikin matsanancin talauci. mahaifinsa ya rasu ne sanadiyar ciwon daji wanda ake kira da kansa a turance kafin mahaifiyarsa ta haife shi wanda hakan ke nufin Saddam Hussein bai san mahaifinsa ba bayan rasuwar mahaifin nasa mahaifiyarsa ta yi yunkurin zubar da cikin da kuma kashe kanta bayan ta haife shi ne ta ce ita babu abin da za ta yi da Saddam hakan ya sa wani kawun sa ya ɗauke shi daga gurinta ita kuma ta sake sabon aure wannan kawun nasa ya azabtar da shi matuka, wanda a lokacin da ya cika shekara goma ma ya tsere daga gurinsa ya koma wani gari da ake kira Bagadaza wajen wani kawun nasa mai suna Talfa. Talfa shine mahaifin matarsa Saddam Hussein. Wannan kawun nasa ya kasance mutum ne mai kishin addinin musulunci da sunna kwarai da gaske ya kuma fafata a wani yaƙi da ake kira Angola Iraki a shekarar 1941. tsakanin masu kishin iraki da ingila wanda a lokacin ƙasar iraki ta kasance babbar ƙasa da take fama da mulkin mallaka a yankin bayan saddam Hussaini ya koma gurinsa da dan wani lokaci sai aka nada wannan kawun nasa a matsayin magajin garin Bagadaza saboda tsananin cin hanci da rashawa da yayyawa lokacin mulkin nasa har ya yasa yayi murabus daga mukamin kawun nashi ya sa shi a makaranta inda har ya halarci wata makarantar sakandare ta masu kishin kasar Iraki a Bagadaza bayan ya kammala sakandaren ne kuma ya shiga wata makarantar koyon aikin lauyanci da ke kasar Iraki ya kwashe tsawon shekaru uku yana wannan makaranta inda ya ajiye makaranta a shekarar 1957 bakwai sannan ya cika ɗan shekara ashirin a duniya ya shiga wata jam'iyyar juyin juyi hali mai suna pan arab ba'at party wadda kawunsa ke matukar goyon baya bayan shekaru biyu da shigarsa wannan jam'iyya a shekarar alif tara da da hamsin tara, sai suka yi yunkurin kashe prime minister kasar iraki na wannan lokaci mai suna abdulkarim kasim amma ba su yi nasara ba inda hashe da musain ya samu wasu 'yan raunuka a yunkurin hakan yasa ya gudu da kasar iraki ya koma siriya sannan kuma ya wuce kasar masar amma daga baya sai da kungiyar tasu ta kwace wannan mulki da karfin tsiya a lokacin ne saddam hussein ya dawo kasar iraki inda ya ci gaba da karatunsa a makarantar shari'a ta alkahira da ke kasar ta iraki daga shekarar 1962 zuwa shekarar 1963 wanda a shekarar 1963 ne aka hambarar da kungiyar tasu ta ba'at inda aka kama Saddam Hussein aka jefa shi gidan yari ya kwashe wasu 'yan shekaru. Bayan ya samu tserewa daga gidan yari sai zama shugaban jam'iyyar tasu ta Ba'at. Shi ya jagoranci wani juyin mulki da kungiyar tasa ta yi wanda ya mayar da kungiyar tasu cikin gwamnati a shekarar 1968. Saddam Hussein ya rike madafin iko kala-kala da shugaban ƙasa na wannan lokaci karkashin kungiyar tasu mai suna Ahmed Hassan Albakar kuma a shekarar 1962 ne Saddam Hussein ya zama shugaban masana'antar man fetur fetur ta ƙasar Iraki. Saddam Hussein ya fara tabbatar da ikon gwamnatinsa ne a shekarar 1979 kuma ya zama shugaban kasar Iraki bayan da Al-Bakar ya yi murabus sannan ya zama shugaban majalisar juyin juyi hali na musulmai a wannan lokaci haɗi da zama prime minister da dai wasu mukaman a kasar. Bayan ya tabbata babban shugaba a kasar Iraki sai ringa amfani da jami'an sirri na 'yan sanda domin murkushe duk wanda ya kawo adawa ga gwamnatinsa ya mai da kanshi wani babban abin tsoro a cikin al'ummar kasar Iraki. Burinsa a matsayin shugaban ƙasa shine ya mamaye gurbin Masar sannan ya zama shugaban ƙasashen Larabawa da samun galaba akan tekun Fasha wanda ake kira da Persian Gulf a Turanci. Saddam Hussein ya kaddamar da farmaki kan rijiyoyin man fetur da ke kasar Iran a watan Satumba shekarar 1980 amma yakin ya ci tura wannan yaƙi da ya yi sanadiyar katsewar ɗanyen man ƙasar iraki wanda suke fitarwa ƙasashen duniya suna samun kuɗin shiga akan ya sa saddam hussein ya rage burinsa na haɓaka tattalin arzikin ƙasar iraki yaƙin iran da iraki ya ci gaba har zuwa shekara shekarar 1988 lokacin da ƙasashen biyu suka amince da tsagaita buɗe wuta wanda ya kawo ƙarshen wannan faɗa nasu duk da yawan basussuka na ƙasashen waje da iraki ta tsinta kanta a ciki bayan wannan yaƙi bai hana saddam hussein ci gaba da gina sojojinsa ba A cikin watan Agustan shekarar 1990, sojojin Iraki sun mamaye kasar Kuwait, wadda ta kasance makwabciyar ƙasa ga Iraki, kuma alamu sun nuna cewa Saddam Hussein ya yi aniyar amfani da ɗimbin kuɗaɗen shiga da ƙasar Kuwait take samu daga man fetur ɗinsu domin gina tattalin arzikin ƙasarsa. Wannan mamaya tasa ya jawo hankalin ƙasashen duniya cikin sauri suka ringa kafa mai takunkumai na kasuwanci tsakanin ƙasashen duniya. Duk da wannan takunkumi ya rika samun kiraye-kiraye da ya janye sojojin sojojinsa da kasar Kuwait amma yayi yi kunnen uwar shegu da su. Kuma duk da tarin sojojin da kasar Amurka ta girke a Saudiya da kuma amincewa da kudurin Majalisar Ɗinkin Duniya na yin Allah wadare da wannan mamaya da yi wa kasar Kuwait. Sanadiyar taurin kai da Saddam Hussein ya nuna wa Majalisar Ɗinkin Duniya sai ta ba da dama a amfani da karfi wajen kawo ƙarshen sa. Yakin golf na fasha wanda ake kira da Ferguson Golf War a Turanci ya fara ne a ranar 16 ga watan Janairun shekarar 1991 kuma ya ƙare ne bayan an kwashe sati shida ana yinsa, a wannan yaƙi ne aka kori sojojin iraki daga ƙasar kuwait murkushe iraki a wannan yaƙi ya haifar da zanga-zangar tawaye ga mulkin saddam hussein a cikin gida daga yan aƙidar shi'a da kundurawa amma saddam hussein ya yi amfani da ƙarfi wajen murkushe masu wannan zanga-zanga hakan ya sa dubbai daga cikinsu suka tsere zuwa sansanonin gudun hijira da ke kan iyakar arewacin ƙasar ta iraki inda ya sa aka azabtar da wanda aka kama wasu kuma aka jefa su gidan yari wasu kuma aka kashe su cikin wa'inda ya tura gidan yari an daina jin su kwata-kwata hakan yasa ake tunanin su ma kashe su yayi kamar wani sananne daga cikin 'yan tawayen mai suna abu grip a wani bangare na yarjejeniyar tsagaita wuta da majalisar ɗinkin duniya ta ayyana ta hana ƙasar iraki kera ko kuma mallakar makaman nukiliya ko kuma wasu sinadarai da za su cutar da ɗan adam Majalisar Ɗinkin Duniya ta kafa takunkumai da dama kan ƙasar Iraki, inda ta ce har sai sun bi ƙa'ida za ta cire su. Kuma hakan ya jawo taɓarɓarewar tattalin arzikin ƙasar Iraki sosai. Saddam Hussein ya ƙi ba da haɗin kai ga masu sa ido a kan makaman nukiliya da Majalisar Ɗinkin Duniya ta turo zuwa ƙasar Iraki, wanda ya kai ga wani mummunan hari ta sama a cikin kwana hudu da kasar Amurka da Birtaniya ta kaddamar a ƙarshen shekarar 1998 wanda ake kira da Operation Desert Fox a Turanci. Amurka da Birtaniya dai sun ce za su goyi bayan yunkurin 'yan adawar Iraki na ganin an tsige Saddam Hussein daga mulki kamar dai yadda suka yi Gaddafi a ƙasar Libya wanda hakan ya tsananta abubuwa a ƙasar Iraki. Amma duk da haka fa Saddam Hussein bai bar wa annan masu bincike na makamin nukiliya da Majalisar Ɗinkin Duniya ta turo shiga ƙasar Iraki ba. A wannan lokaci wasu rahotanni sun rika yawo a duniya inda ake cewa aisa da Hussaini yana horar da 'ya'yansa guda biyu Uday da Kusai domin su ci gaba da kafa manufofinsa a faɗin duniya don yana da tabbacin cewa ba za su bar shi a raya ba. Hakan ya sa ya ba 'ya'yan nasa guda biyu manyan matsayi a ƙasar Iraki. Kamar yadda na faɗa muku a baya ana matuƙar jin tsoron Saddam Hussein a ƙasar Iraki. inda ya ci gaba da tura sakon barazana zuwa kasar amurka ya rika cewa su fita daga cikin sabgoginsa in kuma ba haka ba za su ɗanɗana kudar su domin kuwa a wannan lokaci yana matakar tutiya kusan gabaki da kasashen larabawa na yankin suna kallon Saddam Hussein a matsayin shugaban yankin ɗaya tilo da ke tsayawa tsayin daka kan abin da suke gani a matsayin cin zarafi na ƙasar Amurka a yankin. a sakamakon harin da aka kai a kasar amurka a ranar 11 ga watan satumba shekarar 2001 wanda suke kira da 9-11 gwamnatin amurka ta yi kirarin cewa saddam hussein na iya ba kungiyoyin 'yan ta'adda makamai da guba masu cutar da dan adam hakan ya sa saddam hussein ya kyala masu binciken makaman da majalisar ɗinkin duniya ta turo su shiga ƙasarsa a watan nuwamba 2002 saboda ya wanke kansa daga wannan zargi da ƙasar amurka take mishi yin hakan shine babban kuskure da saddam hussein ya yi domin hakan ya baiwa ƙasar amurka da da Birtaniya cin nasara a kansa wanda ya kai ga suka ayyana kawo ƙarshen diplomasiya a ƙasar Iraki. A ranar 17 ga watan Maris shekarar 2003 shugaban ƙasar Amurka George Bush ya umarci Saddam Hussein da ya sauka daga kan mulki a ƙasar Iraki sannan ya bar ƙasar cikin awanni 48 ko kuma ya fuskanci yaƙi mai ƙarfi. Saddam Hussein and his sons must leave Iraq within 48 hours. George Bush ya yi kirarin cewa idan Saddam Hussein ya bar kasar Iraki za su turo sojojin Amurka zuwa kasar Iraki domin su daidaita sabuwar gwamnati. Amma Saddam Hussein ya nuna taurin kai ya kunnan uwar shigo da umarnin George Bush a wannan lokaci. hakan ya sa sojojin amurka da ƙawayenta suka kaddamar da babban hari a ƙasar iraki a ranar 20 ga watan maris hari na farko da ƙasar amurka ta kai a ranar an yi amfani da jiragen ƙasar ne inda suka sauke wasu bamabamai a wani rukuni da ake tunanin cewa saddam yana ganawa da wasu da ke sa ko da yake har-haren da aka kai wa saddam a baya ya nuna cewa kawar da shi daga ƙasar iraki ba ƙaramin aiki ba ne domin a yaushe ya kasance mai taurin kai a cikin maganganunsa saddam hussein ya buƙaci 'yan ƙasar iraki da su bada da rayukansu domin kawar da sojojin Amurka da Birtaniya, amma ba da jimawa ba, taurin kan nasa ya rushe. A ranar tara ga watan Afrilun wannan shekara, Bagadaza ta fada ƙarƙashin ikon sojojin Amurka. A wannan rana ne Saddam Hussein ya gudun tsira domin buya. A wannan gudun nasa na farko ya ci nasarar kaucewa kamun sojojin Amurka. da ba a gan shi ba ne aka kama 'ya'yansa udai da Usai aka kashe su a Mosul a ranar 22 ga watan Yuli. Sai a ranar 13 ga watan Disamba ne sojojin Amurka suka ci nasarar kama Saddam Hussein a wani gidan gona da ke kusa da ƙauyen nasu na Tikrit. Amma dai shi da kanshi ya mika kansa da ya ga sojojin ba tare da ya amfani da wani makami ba duk da cewa yana da makaman. a watan oktoba shekarar 2005 ne aka gurfanar da saddam hussein a gaban babbar kotar kasar iraki inda ta tuhume shi da kisan mutane 148 a garin al Al-Dujail wanda galibin su 'yan shi'a ne a shekarar 1982 an shafa watanni tara ana wannan shari'a inda a wani zama saddam hussein ya katse shari'ar da bacin rai yana mai cewa kotun ta ji kunya tunda har take bin umarnin kasar amurka daga wannan zama ne kotun ta ɗage zaman zuwa watan yuli shekarar 2006 wanda a watan nuwamba aka yanke yanke masa hukunci an samu Saddam Hussein da laifukan cin zarafin bil'adama da suka hada da kisa da gangan ɗauri ba bisa ka'ida ba kora da azabtarwa ta 'yan ƙasa sakamakon haka aka yanke masa hukuncin kisa ta hanyar rataya an kuma yanke wani dan uwansa wanda ya kasance babban jami'in leken asiri a hukumar 'yan sandan ƙasar da tsohon babban alƙalin ƙasar Iraki hukuncin kisa ga baki su, inda kotun ta ce ai da su ne aka haɗa baki aka ringa cin zarafin bil'adama a ƙasar bayan kwanaki kaɗan da yanke hukuncin sai aka kashe su ta hanyar rataya To masu kallona wannan shine cikakken tarihin Saddam Husaini. Idan har bidiyon ya burge ku kar kuma ta ku mana follow ku like ku share na wannan bidiyon. Ni ne na ku ba shi nake cewa sai mun haɗu da ku a bidiyon mu na gaba.